Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba bakwai ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin majalisar ministocin gwamnatinsa 33 'yan sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon firayim ministan ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta sanar da Alhaji ahmed Garba Gwanna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara a yau Laraba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da dubu ɗaya da ɗari takwas suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin kasar. An sauke speta janar na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikinsa a jiya talata yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin oweri Inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta Biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafarsunoni. fursunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba wanda shine mataimakin shugaban rundunar a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni uku da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Mai Gari Dingyadi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon speta janar babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. Harin gidan yari na ranar Lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya. Bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin akan 'yan ƙabilar IPOP ta ƙungiyar Kungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin. Shugaba Buhari dai bai ayyana IPOP din ba, amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna. yayin da bangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin amma ƙofofin amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diflomasiyya. ya ƙara da cewar tarurruka na vienna wani mataki ne mai matukar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abin da iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta takaita shirin nukiliyar iran domin ɗage mata takunkumi Ƙasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 karkashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump matakin da ya hada da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. A nata martanin kuwa, Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi ganin ta tara ɗimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban. Zanika na jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi akan ƙananan yara da matasa yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan hancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a faɗin duniya, ciki hadda ƙasashen turai da dama. ya zuwa yanzu an sami mutane talatin ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan goma sha takwas da aka bayar a faɗin nahiyar turai gami da mutum bakwai da suka mutu yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki mako cavalieri shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta turai ya faɗa wa jaridar ƙasar italiya a ranar talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaƙa tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini amma kuma hukumar ta ba da sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na faransa inda take musanta wannan ikirarin tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar laraba ko kuma alhamis kafafen yada labarai na rasha sun ruwaito cewar an kai ɗan siyasa ɗan adawa da ke kurkuku alexal navalny asibiti a gidan yari inda aka yi masa gwajin annobar covid-19 an kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin barkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku kuma ya yi korafin yana fama da wani tari da zazzabi. Hankali ya karkata kan lafiyar na Navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa. A yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru biyu da rabi a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Moscow. Ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani, amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba. Navalny ya rubuta a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na Instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny mai shekaru 44 da haihuwa a duniya ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa wanda hakan ke haifar da ɓacin rai. da Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanninmu. Sawo'i kaɗan bayan rantsar da sabon Prime Minister a jamhuriyar Nijar, shugaba Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin sabuwar majalisar ministocinsa 33 a ƙarƙashin shugabancin Uhumudu Muhammadu sabon Prime Ministan ƙasar. Tuni da 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda suke kallon abin da suka kira sabuwar tafiyar al'amuran mulki. Ga ƙarin bayani daga Sulaiman muna Barma. Minister Data ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Hassoumi Massoudou. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Abdu Dan Galadima kenan a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Firaminista Uhumudu Muhammadu mai mambobi 33 maza da mata abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan ƙasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe mai ministoci sama da 40 a cewar wani mai kare muradun jam'iyyar PNDS tarayya Muhammad Abdulkader matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika alƙawarin alkawalan da bazum muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar juma'ar da ta gabata eh, duka wasu koke-koke da mutane suke yi suna ganin kamar cewa eh, ana yin gwamnati mai mutane da yawa alhamdulillahi eh, wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye ki ya yi aiki cikin gaskiya da adalci ma'ana dan nijar kai na gabas ne na yamma na kudu na arewa ne za a wannan shugabanci saboda kai. kwada yake ya yaba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da ƙeya saboda naɗin wasu ministoci akalla goma daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna a gwamnatin da ta shuɗe. Tunda abin ba gado bane kuma ba su kaɗai bane suka san abin. kenan ana iya sa wasu 'yan ƙasa 'yan siyasa kamar su an ce da an yi bincike cikin ministrori shine da muke so da shugaban ƙasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shi kenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to ba zuwa gaban shari'a sai an daga a kariye shi abin da ake ce ma mizanakization kuma tsari ne wanda yake ɗaukar lokaci. Haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovole Nishiyar ke ciza yatsa saboda fargaba a game da koma bayan da za a iya fuskanta wajen yaƙi da mahan da ma dukiyar ƙasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin. Wa'ancan kin ba su bane ba su su ne suka yi abin da ƙasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta annatin da suka wa ƙasa takarrin suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana ƙasa ba ba magana kawanci ake ba ana magana ƙasa ba magana sare ake ba daga cikin ministoci 33 jam'iyyar PNDS tarayya madigar kawancen jam'iyyun da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kudin kasa da na man fetur yayin da MPR jamhuriya ke da ministoci biyar MNSD nasara hudu sai sai fayar inganci kujeru uku sannan sauran kananan jam'iyyu ke da kujeru guda guda kimanin mata shida ne ke kunshi a gwamnatin ta Uhumudu Muhammadu yayin da a karon farko wani matashi a Ahmed Judud ke rike da ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla gaida sule mana Barma da wannan rahoton. jihar Neja a Najeriya. Bayan rasuwar sarkin Kagara mai daraja ta ɗaya mai martaba Alhaji Salihu Tanko a farkon watan Maris, gwamnatin jihar ta amince da zaben Alhaji Ahmed Garba Gwani a matsayin sabon sarkin masarautar ta Kagara a yau Laraba. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmad Garba Gunna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara da ke cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Naija, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu kaɗa ƙuri'a a zaben sarki a masarautar ta Kagara. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda haka ina sanar da mu yau bakwai ga watan hudu na shekarar 2021 a bisa umarnin gamna da kuma doka na zaɓen sabon sarki alhaji ahmed garba gunna dan majan kagara wanda ya samu ƙuri'a biyar kamar yadda doka ya tanadar shi ke da highest vote saboda haka shi ne sabon sarkin kagara To Alhaji Ibrahim Ahmed Madakin Gunna shine shugaban masu kada kuri'ar zaben sabon sarkin a masarautar ta Kagara ya yi karin haske akan yadda suka gudanar da wannan zaben. Alhaji Ahmed Garba Gunna muka zaba. Kuri'a uh, nawa ya samu? Kuri'a biyar ya samu. Akwai wanda ya zo na biyu ko? Akwai Alhaji Muhammad Salihu Tanko shi ya zo na biyu da kuri'a hudu. Akwai masu kuri'a biyu su biyu. Alhaji Aliyu Idris hakimin kusharki alhaji garba bako hakimin ta gina konan su kura biyu gare shi sai na karshen su hakimin kongoma wanda samu gura daya To shi ma dai sabon sarkin kagaran Alhaji Ahmad Garba Gunna ya miƙa godiya ta musamman akan wannan matsayi da Allah ya bashi sannan ya nemi haɗin kan al'ummar masarautar domin ciyar da masarautar kagarar gaba. Na farko za mu yi magana na farko akan batun zaman lafiya. babban abin da ke ci tuwo a kwarya shine rashin zaman lafiya wanda kuma muna roƙon allah da ya sa sanadin wannan zaɓe da aka yi nawa ya zama domin kai ƙarshen wannan bala'i da ittila'i da muke ciki na biyu zan jawo hankalin duk wasu major stakeholders da wanda da talaka da wane ne da masu arzikin da masu ƙarfi da kowa ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu zamanto cewa farkon abin da ke zuciyarmu shine ƙasan kagara ya za mu yi da ita A ranar ɗaya ga watan Maris da ya gabata ne dai Allah ya yi ma tsohon sarkin kagaran Alhaji Salihu Tanko rasuwa a sakamakon fama da rashin lafiya bayan da ya kwashe kimanin shekaru talatin da biyar a kan karagar mulki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Aikin gyaran takalmi aiki ne da ya ɗauki hankalin matasa da dama musamman daga arewacin Najeriya. Na yi kicibis da wasu matasa daga arewacin Najeriya suna gyaran takalmi a birnin Ibadan. Sunana Ahmadu Farin Wake Tungar Fulani. Aiki na Shibshana gyaran ma. Wannan aiki na gyaran takalmi ka daɗe kana yi ne? Eh na samu shekara ta kai goma sha shida ina yi. Kana gyara takalmi? Ina gyara ma. Waɗanne irin takalma ke gyarawa? Ina gyara takalma ma. fi fata hakan ga kuma ina gyara 'yan susu da 'yan salifa 'yan son kace. To irin na roba kana iya gyarawa? Na roba ina iya gyara kuma har ya kai muna zuwa ana kai mu muna gyaran randa muna gyaran buta muna gyaran kula muna gyaran wasaki. Wannan sana'a tana biyan ma bukata? Tana biyan bukata kwarai insha Allah. Ka san komi sai dan bi a hankali ne sannu sannu duk abin da Allah ya yi baka zai baka. Mi da mi kai a cikin wannan sana'a ta gyaran takalma? To a cikin wannan sana'a da ta gyaran ma muna kai insha Allah ka yi aure ciki ko suna ko wani hidima a na yi aure ciki kuma na yi suna insha Allah a ina ka koyi wannan sana'a a nan na koyi wannan sana'a a yala ibada me baka sha'awar koyon wannan sana'a abin da ba mu koyon wannan sana'a lawali dile dai shi an muharin makasudin mazanna wanga wuri na a yale to ne yana sana'a mu kuma muna nan tare da shi sai mun ka to muna wannan sana'a to shi yanzu a bar sana'a amma ya koma a wannan nawan wanzanci ya koma wanzan mu ko mun rike sana'ar mana yi ka taba yin wannan sana'a ta gyaran takalma a arewacin Najeriya arewa ina yi kwarai ko a gida ina yi ina yin gyaran takalma a gida kamar jihohi nawa ka taba zuwa wurin gyaran takalma to ina zakkuwa nan jihar Ibadan ina zuwa jihar Neja ina zuwa jihar Zamfara duka ina yi ka taba koya ma wani wannan sana'a ta gyaran takalma eh sosai ma ya waɗanga yare da hakkan nan ne muna tare da su duka yaran mu ne mm. wani bi muna yanzu na suna taya suna kewayewa yahaya shoemaker ka dai kana wannan sana'a ta gyaran takalma gaskiya na dan jima yana idan na kusan kai shekara goma me ya baka sha'awar shiga wannan sana'a ta gyaran takalma kawai ina yi ne dan dai biyan wasu bukatu na ina dan samu kuma sosai gaskiya nawa kake wankin takalma ko gyara to da dai muna yi talatin talatin yanzu ya dawo naira hamsin saboda man ne dan kara kuɗi ko waɗanne irin takalma kamar da buɗaɗɗi duka naira hamsin ne ake wanke su duka naira hamsin hamsin muke wankin su to idan hancin takalmi ya katse Eh, nawa kuke donkewa muna dunka wani talatin wani ashirin idan ya yage fa in ya yage shi ma muna duba yanayin aikin sai mu shirya da mai kaya kamar idan za ku yi rahun wato a kewaye takalmi da dinki nawa ne to muna yi ɗari biyu da hamsin ɗari biyu in mun ka gama ɗari da hamsin ba mu bari muna yi da da mai kuke yin wannan aiki mai muna akwai brown akwai nitra, akwai black akwai white dukansu muna yi da su to suna da tsada suna da tsada gaskiya da dai ɗari da hamsin hamsin ake sai da mana shi yanzu kuma ya kai dari uku da hamsin hamsin. Shi yasa kuma kuka kara kuɗin wankin takalmi? Da yadda a haka ɗin ba mu ƙara ba don tun yana dari biyu da hamsin hamsin muke yi dari muke yi naira hamsin hamsin. Yanzu kuma gashi ya kai dari uku da hamsin hamsin kaga dai don ta a ce mun ƙara ya kai naira dari dari to amma ba mu ƙara ba yanzu. Kamar a yi ne kana wanke takalmi nawa? To ina wanke takalmi gaskiya ban san ko kwara nawa ba ne. Waɗansu su zo in sun karɓa su ba da kuɗi waɗansu su ce an bi su bashi kamar yanzu mutum nawa hake bi bashi wanda bai biya ka kudin wankin takalmi ba gaskiya yawa gare su dan aikin da nake yi takalmin da ni tara ma na jama'a suna nan aji waɗansu ba su zo sun haka karɓa ba ya kai kusan buhu hudu na takalmin eh na takalmin mutane ba ba su zo sun haka karɓa ba suna nan aji to ka san inda masu takalman suke to waɗansu suna nan muna nan tare da su waɗansu kuma ba su nan kuna da kungiya gaskiya nan dai ba mu da kungiya kun taɓa samun wani taimako ga gwamnati a game da wannan sana'a ta ta wankin takalma gaskiya ba mu taɓa samu ba da dai an ce mana za a tallafa mana ko dubu goma goma sun anshi lambobin wayan mu da hotunan mu duk sun ɗoka to kuma abun sai ya zama shirme su wane ne na karbi lambobin ku kamar waɗansu mutane ne an ka turo nan wajen mu sun ke zuwa ire-iren mu suna tare mu haka saman hanya da waɗanda azzauni suna zuwa yan suke ko hausawa ne ko yarba duka hausawa ne gaskiya to daga ina suka zo daga cikin gari akwai mata akwai maza cikin su sha'ibu Aikin me hake yanzu? Shisha na. Gyaran takalmi. Eh. A ina ka fara gyaran takalmi? Ni ba nan na fara gyaran takalmi ba oke ni. Oke ne. Kogi sita. A jihar Kogi. Eh can nake aiki. To me ya kawo kana Ibadan kana gyaran takalmi yanzu? To nan ne abun da ya kawo ni ban taba tahowa ba wani dan uwa na taba tahowa da ni. Yanzu an ga zuwan nan nan ne na biyu an nan ne. To yanzu ga kana Ibadan menene bambancin aikin jihar Kogi da kuma nan jihar Oyo a Ibadan? A akwai bambanci. To menene bambancin? Bambancin kaga su can yanayin aikin su ba ɗaya wani da nan shi kuma nan ne na aikin nan ne ya dar na oke ni me dara shi tsada ko mi a ah, ya dan dara shi kudi can oke ni nawa ake wankin takalmi naira talatin ne to ana ibadan fa nawa ake sai hamsin ne to yanzu kai ka san inda aka wanki naira hamsin bisa ga naira talatin yasa ka dawo na ibadan a'a ba har haka nan ba ce hmm. ni na rabu da taho ban taba tahowa ne nan ne ba yana sha'awar wurin ya kaga ibadan yanzu lahalau komi na ta daidai komi lahalau kana samun irin abincin da kake so ina samu ba laifi to wannan aiki na na gyara da wankin takalma ka gamsu da shi to na gamsu da shi tun da shi nake yi shi sana'a ta shi abinci na gari ni kana samun nawa to gari ni ka kana ka samu naira do wani bi yanayin kasuwa wani bi naira do wani bi dubu ɗaya da ɗari biyu wani bi dubu biyu wani bi har dubu biyu da ɗari biyar amma wani bi da ba kasuwa wani bi sai ka je kai ta yawo wani bi na abinci dai za ka samu a ka zo ka yi zanna kai samu na cin abinci ka ci na abinci radda Allah ya sa kai ta ka samu samu da yawa sai ka aje da yawa wannan aiki naku na yawo ne kai baka gajiya da yawo to ya mutum ya ka gajiya yawo da neman abinci ne mai gida ai ni kana cin kamar kilomita nawa wajen yawo yawon da nika bi ban san ya ka ta yi wallahi haka nan ne ne ta in shiga na ake yale in shiga abuga gariji in shiga espana mm. in shiga kasuwar ce mm. in shiga amunsu in dawo nan ne kuma in shigo nan ne duk yini guda yini guda to baka gajiya ana gajiya ana yi wani biyu ana tsaha ana huta Eh, Suna na Yakubu muhammed daga Jigawa na zo ni nan Ibadan. ya kawo ka Ibadan? Eh na zo Ibadan ne neman kuɗi sakamakon mutan yanzu arewaci akwai aiki amma ba kamar dole mun saba da zuwa nan din mu zo mu dan nemi abin da za mu sa na kalaci a bakin mu. Kana nuna aikin gyaran takalmi ko wankin takalmi? Eh muna gyara takalmi ko muna hada takalma. Kana eh hada sabbin takalmi? Kwarai ko muna hada sabbin takalma kamar na mata da na maza haka duk muna har hadawa. Kamar sandal ko rufafi. Eh muna hada sandal dai shi mu fi hadawa yau akan bisa rufaffen kenan saboda rufaffen ma muna yinsa amma ba kamar sandal din ba sandal sai muka fi yinsa idan aka yanzu muna roƙon gwamnati da Allah subhanahu ta'ala taimaka mana akan wannan harkar sana'ar tamu domin mu dan samu kayan aiki saboda kayan aiki ya riga ya tsawale yanzu dan kayan da kake siyan sa na da bai wuce naira dubu bai kaji an ce ma naira dubu biyu ko dubu ɗari biyar kamar waɗanne irin kayan aiki kenan eh kamar kayan aiki kamar su nora su kwako haka na hadawa da salasalai haka da shauransu nan takalma da idan ka hada sabbi ne eh sabbi muna hada sabbi kwarai kuwa kuna saidawa muna sai da su yanzu kamar nawa kake sai da sabon sandal kamar sandal ya danganta na namiji haka za mu sai da shi dubu da ɗari biyar za mu sai da shi dubu biyu wani kamar na mata mu sai da dubu naira dubu ɗaya za mu sai da shi haka zuwa jaka shida muna sai da haka na mata ke lausu wannan to ina ka koyi wannan aiki na hada takalma eh wannan aiki tun daga farko na koye shi ne a jihar Kano daga baya kuma sai na dawo nan Ibadan sai na zo na ƙara tirayin a kai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. daftarwar kungiyar club club ligin din ghana galka a takaice ta yi wani taro da hukumar kungiyar kwararrun 'yan wasan kwallo pfag a ranar talata kungiyar da ke kula da yanayin club club din kwallon kafar ta sadu ne da shugabancin 'yan wasa a cikin wani taro mai ban sha'awa domin shawarta abubuwa masu amfani bangarorin biyu sun tabo abubuwa da yawa da sun ka danganci kali na kungiyoyin wasa da 'yan wasan tare da gabatar da bukatar rage tuhumar juna tsakanin mambobi dukkansu sun yi alkawari za su baiwa juna taimako don tabbatar da ci gaban sha'anin kwallo a kasar. Midiyema FC ta yi karar sabbin masu koyar da Accra House of Oak wasa Samuel Buidu da Hamza Oben zuwa hukumar kwallon kafar Ghana saboda yadda sun ka kawo ƙarshen kwandilar su ba kan hanya ba a ranar Laraba. Midiyema da sau biyu tana ɗaga kofin FA na buƙatar a nemar mata haƙƙinta saboda karya alkawari da sun ka yi midiyamma ta nuna cewar boyduri tsohon kocin din esuka deportivo ya ba su mamaki da irin murabusan din da ya yi musu a ranar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2021 ya kulle sabuwar yarjejeniya da accra house of oak bayan kwana bakwai kacal kocin ɗin ƙasar ghana ibrahim tanko ya ce abdul fatahu ishaku ya cancanci samun gurbi a babban ƙungiyar kwallon kafar ƙasar ghana da black stars saboda irin baiwa da allah ya yi masa abdul fatahu dai ya dage wurin haskawa bayan irin wasan da yayi yi na gasar cin kofin afirka na matasa ƙasar shekaru 20 har ma aka gayyace shi black stars a shirin ta na karawa da afirka ta kudu da sao tome and principe sai dai bai samu kaiwa ci ba dan wasan mai shekaru sha shida ya shiga black stars rukunin ba din da ibrahim tanko ke koyarwa wasa a wasan sada zumunci da sun kai da uzbekistan a wannan wasa ya yi an gani shine ya zura kwallo ɗayan rakin na black stars rukuni na b a kashi da sun kasha da ci biyu da ɗaya kasar kasar ghana ta shura sama mataki uku wadda ya kai ta matsayi na 49 na karin daraja da hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaici ta gabatar yau laraba bakwai ga watan afrilu shekara ta 2021 wannan ya biyo irin kamun lodayen black stars ne da ta kasance ba ta sha kashi ko sau ɗaya ba a cikin wasanni biyu da ta yi cikin watan jiya a wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin afirka afirka na ƙasa da ƙasa ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da afirka ta kudu a birnin johannesburg nan ta lallasa sao tomi yan principe da ci uku da ɗaya a gida ghana radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. an sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da dubu ɗaya da ɗari takwas suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar ana samun fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna. yayin da bangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran na shekarar 2015 suke ƙoƙarin farfado da yarjejeniyar. Zanika na jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi a kan ƙananan yara da matasa yayin da hukumar kula da magunguna ta Birtaniya ke gudanar da bincike. kan hancin ingancin allurar biyu na rigakafin korona. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.